jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mana ne na laraba wanda ya daidai da yanin 22 ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasu madina yau shekara 438 daidai da sha uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na talatin da takwas daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun wannan littafi na arba'u na sifa min akhlaƙin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci fadilatu sheikh Mahmudin misri wanda ake ma'alkunya da abu amma da ma idan ba kumanta ba a jiya man fara gaba ta talatin daga cikin gaɓoɓin da malam ya ƙulla na siffa ta kyawawan ɗabi'u da halaye na manzan Allah gaɓar ita ce a safru idan kaya haƙuri kaya falefin da aka yi maka to ana son ka kau da kai kar ka zama mita. dassan da wata matsala ta ƙara faruwa ka ƙara taso da waccan matsala da ta wuce bayan ka ce ka yafi allah ƙur'ani yana cewa wa in tafu wa tasfahu wa tagfiru fa inna allaha rahim idan watan kuka yi afuwa shine yafiya kuma kuka kau da kai kuka gafarta laifin da aka yi muku to dama Allah shine mai gafara mai jin kai Allah ka shiryar da mu a jiya mun ji cewa manzan Allah a yanda ɗabi'arsa take inda shi ka cutar baya ɗaukan mataki akan ramuwa amma in taɓa addinin Allah ka yi to a nan manzan Allah ne ake ganin fushinsa amma in dai shi ka cutar to ba matsala muka roƙi Allah ya mana ado da wannan ɗabi'a kyakkyawa na kada mu rinka ɗaukar ramuwa in mu aka cutar amma wani za a ce sakare duk abin da ake mai kaga kamar bai da zuciya matsoracin banza haka mutane suke yi ko da wani yana son ya ɗauki ɗabi'a irin ta annabi amma kalmomin mutane sai ka ga kamar za a ɗauke ka sakarai za a ɗauke ka wawa mutane za su rika cewa ba ka da zuciya da ka kai kuma sai ka ga to don kar a ce haka bari ka saba ma koyi da annabi jama'a kun gane da Allah kowa ya hakuri in an cutar da shi dama muhallin ne amma bari a je lahira ka gani yanda za a kwashe da mai cutar da kai din kuma na sha gaya muku shi hakuri yana da matukar wahala ne an gane amma faɗin shi yana da sauƙi da amma abu za a ce da Allah ya haƙuri yana da sauƙi amma shi haƙurin to shi ne matsalar Allah ka shirya da mu a jiya mun yi bayani ko malam ya yi mana bayani na irin tsananin cutar wadda ƙurai shawa suka riƙa wa annabi cikin garin makka an gane ku kun san ya yi sujada wani ya zo ya ɗaga ƙafa ya take mai kai ya sa goshi a ƙasa yana sallafa ya take kan annabi ya yi ya sai da sai na abubakar ya zo ya bangaje shi ya ce haba suka yi ta dariya suna ihu sun ji daɗi an wa manzan tsira wulaƙanci ya ce haba jama'a a taƙatulu na rajulan an ya ƙula rabbi Allahu wa kada ja akun bilbayi na timin rabbikun wa in ku wa in ya ku sadiƙan falaihi kazibu wa in ya ku kaziban falaihi kazibu wa ya ku sadiƙan haka kawai kuna son sai kun kashe mutum ku raba shi da rayuwa don ya tsaye akan cewa Allah shine ubangiji na to inda gaskiya ya zo muku a idan abin da yake na wa'azi ƙarya ne ku bashi shi da ƙaryar samana ba shi kenan ba ta ma ba ku gudun in wa'azin shi gaskiya ne Allah ya aiko shi ba kwa gudun abin da zai biyo baya na abin da kuke masa jama'a kun gane wallahi kun san mushirkan ƙurai shawa da annabi ya musu wannan magana gaba ɗaya sai suka ce a yogaya gaba ɗaya sai suka tattaro suka toho suka taru a cikin garin makka duk suka ɗaga hannu haka suka ce allahumma in kana hadha huwal haq min indika alai alaina hijaratan minas sama'i aw itina bi azabin yadda yanda zaka roki Allah ya baka aljanna haka suka daga hannu suna ya Allah ya Allah idan dai abin da annabi Muhammad ya zo da shi gaskiya ne daga wurinka abin yake kai ka aiko shi da abin in dai gaskiya ne abin Allah ka fasa sama kai mana ruwan tsakon wutar jahannama in dai wannan abin Muhammad daga wurinka ya zo da shi Allah fasa sama ka sako da tsakon kwanin wutar jahannama in ma ba yi haka ba a wittina bi azabin alim suka ce ko kuma Allah ka zo mana ma da azabar mai raɗaɗin sai Allah ya ce wa ma kana Allah mu'azibahum wa anta fihim Allah ai ba zai musu azaba ba a saukar da tsakonkwanin wutar nama, ga ka a cikin su kai Muhammadu Allah ba zai haka ba wa ma kana Allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun ai Allah ba zai saukar da azaba daga sama ba bayan ga wasu tare da kai suna neman gafara Allah ashe kun ga istighfari yana maganin duk wata masifa in za ta tun karo mutum an gane ku abin da ya hana Allah ya saukar da tsakon tsakonkwanin wutar jahannama kan waɗannan mutane wasu musulmi da ke yin istighfari ba don istighfarin da wasu ke yi ba ba kuma danga annaba a cikinsu ba wannan masifar da Allah saukan musu da ita an gane ku to da abin nan da suke wa annabi jama'ar musulmi Allah ya fusata mala'ika ya zo cikin fushi me kake so a yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ne arziki zan roki Allah Allahumma gafir liqawmi abinda mutanen nan nawa suka yi min Allah ka yafe musu fa innahum la ya'lamuna alherin addinin da na zo musu da shi tsakanin da Allah ba sani ba ne in an ci ga musu da musu bayani idan suka fahimci addinin abinda suke min za su dina ma kun gane akwai abubuwa da mutum za ka ga yana ma na cutarwa wallahi idan ka yi haƙuri can gaba in ya fahimce ka to da shi za a rigima a kanka amma kamun ya fahimce ka zai ta cutar da kai suke gidan gaba ma amma daga baya in ya fahimce ka zai ce kai jama'a dama kaza dama kaza aka samu kai ta cutar da bawan allah na allah ka tsaye to ba ma wannan ba idan ba kuma ta karanta cewa malam ya ce tabbas waɗannan mushirkan shawa. sai rinka kashe wasu sahabban annabi su kwashe dukiyarsu su mai da gidajen sahabban annabi ya koma nasu jiya na muku bayani an gane ku bayan sahabbai sun ban maka sun koma madina annabi ya fita ya ban maka don ya je ya dasa watan iri na tauhidi a cikin garin madina tunda sun hana shuka iri na tauhidi a garin makka a wannan lokacin to sai aka koma madina a yau wannan shukar watan 'ya'yan nata daga can sa taho nan kuma aka yi faru a lokacin da manzan allah zai fita ya bar mahaifarsa garin makka a inda aka haife shi sai da ubangiji ce la mu bi hadhal balad ina rantsuwa da wannan gari na makka wa an ta hillun balad ko da an kore ka daga garin makka kai mai sauka ne ko komin daren daɗewa a wannan garin za ka dawo cikin shi sai allah ya ce wa walidin na rantse da uba wa ma walada da abin da uban ya haifa sai haka ta faru lalle za su kore ka daga garin makka mahaifarka wa walidin wa mawalada din na aka haife ka da iyayenka da kakanninka kakanninka ne ma suka kafa garin annabi isma'il kakanka ne ma da wurin daji ne samfarerar mahaukacin daji ko ruwa babu a yankin busasshen daji duwatsu ne kadai da yashi da ma ko bishiya a yankin ba ta fitowa amma kakan annabi annabi isma'il shi ya zo ya kafa wannan garin kudibattun tun zamanin annabi isma'il zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a samu wani ya garin ba har allah ya kawo amina da abdullahi suka yi aure a garin suka haifi shi annabi manzo na ƙarshe ku dibi tsawon lokacin amma rana guda wasu mutanen banza su ce sai ka garin suka matsa da cutarwa da zagi da shar da wulaƙanci da ƙage sai abu manzan Allah ana yeho yeho mahaukaci mahaukaci jama'a kun gane ku Allahu akbar manzan Allah Allah ya ba da umarni don musulmi ya bagarin maka a tafi madina na gaya muku annabi zai fita Allah ya ce ban da kai annabi ya ba zama da sauri ya tafi wurin Aubakar. yana shiri ya ce aka ya ce ai ina shiri ne zan tafi ya ce a'a Allah ya ce ni in tsaya kai ma ka tsaya ran da aka yi mun umarni kafa ta kafarka jama'a kun gane ku haka haka ɗaɗe aka garin maka allah ya ce ya isa wa annabi maganin duk wani takadari mara kunya mara mutunci to jama'ar musulmi annabi ya fita daga garin makka ya garin makka amma ran shi na makale da san garin makka ya fita haka bayan gari ya ɗan hau tudu sai waigo da ya kalli kwaryar garin gata annabi sai ya fashe da kuka saboda tun yana dan karami nan aka haifi iyayen shi da kakannin shi a nan aka haife shi nan ya taso annabi bai taba barin wannan yankin ya je wani wuri ba an gane ko allah ka shiryar da mu to a daidai wannan lokaci ne annabi sai na abubakar ya je yana cewa wallahi innaki la ahabbu biladillahi ila Allah ke wannan gari na makka na rantse da Allah ke dinnan wallahi a garuruwan duniya ke kika fi soyuwa a wurin Allah duk wani gari a duniya Allah fi san ki fiye da shi an gane ku wa innaki la ahabbu biladillahi ila rasulillahi duk wasu garuruwa na duniya ke garin makka kin fi soyuwa a wurin manzan Allah fiye da duk wani gari an gane ku sai annabi ya ce walaula anna qaumi akhrajuni mint. ba dan mutanen garinmu sun haɗe min kai ba sun kore ni in bar cikinki ke garin makka ma kharajtu ba abin da zai sa in bar garin nan amma masifarsu da cutarwarsu ta sa bayan da na iya sai na bar garin an gane kuma ubangiji ne ba ni umarni to dama wannan gabace nake cewa ta gaba na tare da ita sai malam ya ce wa ya nabiyu nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilan madina jama'a manzan Allah ya fita daga garin makka ya fuskanci ya tinkari tafiya garin madina to kun sa wani abu da ya baro garin makka fa zai tafi madina suna fahimta ya baggarin wallahi kuma suka ce ina ai abin shi daji a kashi kawai jama'a ba su bashi ba fa ya fa baggarin kuma amma sai da suka biyo shi aka sa makudan kuɗi duk wanda ya gan shi a daji ya kashi ba wanda bai ba da gudunmuwa ba na kuɗi a tattara a bashi don kafa kowa kuɗi ma a cikinsu jama'a kun gane amma tun da Allah ya ɗau alkawarin tsare shi ya kuma tsare shi ɗin shi ne mala ya ce annabi ya tinkari madina waya zillu biha annabi ya ce ya je can ya zauna a garin madina fataratan mina zaman na ɗan wani lokaci na zamani na tsawon wani lokaci na zamani hatta ga rasa buzratar tauhid har sai da annabi ya dasa ya shuka iri na tauhidi a garin duk gidan da za ka shiga a garin madina ji za ka yi ana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah wa kama islami daunatan shamika annabi ya tsayar da wata irin wa kama islami daunatan annabi ya tsayar wa musulunci wani dan wata daula ya tsayar da wata daula gata ta musulunci shamihatul bunyan mai manya-manyan gidaje wa idza bihi yarji'u ila makka sai gashi an samu haɗin kai gari yayi gari jama'a da dama daga duniya an zo an haɗu a madina musulunci kaɗai ake wa allah a daidai wannan lokaci allah sai ba annabi watan umarni ta hanyar mafarki da ya yi gashi ya kama hanya ya tafi makka ya ji ya yi aiki na hajji kuma aminina laƙad sadaƙallahu rasulahun ru'iya bil haq la tadkhulunnal masjidal harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun falima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba an gane ku Allah ya gaskata wa annabi mafarkin da yayi cewa ya shiga garin makka shi da musulmi cikin kwanciyar hankali da natsuwar zuciya ba sa tsoron kowa shiga garin sai Allah an gane ku a lokacin da manzan Allah watan ya kafa garin madina sai ga shi kuma ya kama hanya ya juya ya tafi garin makka fatihan yana mai buɗe garin makka ɗin yana mai cin garin makka da yaƙi an gane ko montasiran yana abin ba nasara a wurin allah yana abin taimakawa fanazara ahlu makkata ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai jama'ar musulmi ku debi wani yin allah ga annabi ya shigo cikin garin makka ba alfahari manzan Allah baya alfahari amma ya shigo garin makka cikin izza da girma jama'ar musulmi da annabi ya shigo garin makka da sahabbansa waɗanda suka raye waɗanda suka yi imani suke madina duka da ya shigo da su garin sama da mutum dubu ɗari duk garin duk yawan waɗanda suka biyo shi kowa tsayawa yake gam in annabi ya ce je ka sai ka je in ya ce ku tsaya nan duka sama da dubu ɗarin nan ba mai ɗaga kafa nan kowa zai tsaya in ya ce ai dama duka dama za shi in ya ce kowa ya zauna duka zama za shi in ya ce a miƙe mutanen makka suna kallo a garinsu sun hana shi motsi ga wasu 'yan gari da 'yan garin nasu da suka bi shi can an dawo garin amma shi kadai ne yake cewa a yi aiki shi kadai yake cewa a bari a bari shi ne ga 'yan makka na kallo a lokacin ba abinda da za su iya yi jama'a kun gane ko shi ne mala ya ce zara ahalu maka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 'yan makka suka rika kallon annabi yana ba da umarni a yi dagaggawa gaggawa ake yana ba da umarni a bari dagaggawa gaggawa ake bari in ya ce ku yi dama gaba ɗaya kowa dama zai yi in ya ce a yi hagu duka hagu za a yi a nan me za mu fahimta abinda za mu fahimta a wannan gabar duk wanda ke cutar da kai za ka daɗe kana haƙuri sai ga kamar allah ba zai iya rama ma ba kamar Allah ba zai iya ɗaukaka ka gaba a kan shi ba amma wallahi in ka ci gaba da daurewa da yin haƙurin ga nan gaba kai ne za ka rika cewa dole a yi a yi a gida a bari dole a bari jama'a kun gane duk wacce ke da amarya ta ga miji na, ya koya ta hankalin shi ya tare akan amaryar ana ta cutar da uwar gidan ke dai ita haƙuri ke ta haƙuri waɗannan 'ya'yan naki ita musu addu'a Allah ya sa musu albarka Allah ya shirya muki da su Allah ya sa 'ya'ya ne masu tausayinki ana nan ana nan suna tasowa da girma kina kula da zuwa islamiyya makarantar hadda makarantar boko a hankali a hankali uban na ƙara tsufa 'ya'yanki na ƙara girma suna ƙara kula da karatu ana nan uban ya tsofi sana'a ma baya iya yi waccan kuma 'ya'yanta 'yan ƙanana ne babu abin da za su iya yi ke kuma allah ya ɗaga 'ya'yanki allah ya sa kuma yau su ne ke da arziki su ke da sana'a su ke da aiki su ne kuma masu kula da uban da ya cutar da uwar tasu kuma su ne za su ci gaba da kula da ƙannunsu da ubansu ya rinka cutar da uwarsu saboda uwar waɗancan ƙannun nasu su ne za su ci gaba da kula da ita wannan wadda aka rika cutar da uwarsu saboda ita jama'a in sallah ta yi za su siyo miki raguna ce ki ce musu to na wance fa ke yanzu kin manta ma saboda an shiga daula ta 'ya'ya an gane ku amma sai an yi haƙuri ke ce za ki ce a'a tun da biyu kuka siyo min biyu za ku siyo mata kuma ku siyo na ƙannunku ƙannun naku kuma fa 'ya'yanta amma na san ba za ki iya ba ba za ki iya ba karma a ɓatan baki ba za ki iya ba ma an sani ina magana na hajjota ta watan ba za a yi ba an gane ko allah ka shiryar da mu kai amma kun wani abu da haƙuri idan kai shi ke kai ka wannan matsayi to idan allah ya kai ka wannan matsayin kuma ya kai ka ne don ya ƙara jarraba ka kaga a baya jarrabe ka da wulaƙanci da cin mutunci namiji dalilin amarya da yanzu kuma kaga an jarrabe ka da matsala yanzu kuma za a jarraba ka da arzikin da za a yi maka za ka manta da wancan tun da arzikin nan ba wayanka ba ne ba dabararka ba ne duk ba karfinka ba ne ba ƙoƙarinka ba ne allah ne ya canza maka daga wancan wulaƙanci ya dawo da kai cikin wannan arzikin wancan halin da ka shiga jarabawa ne wannan arzikin da ka ganka ciki shi ma jarabawa ne saboda Allah ya ma arziki zai zira ido ya ga kai kuma za ka wulaƙanta ta za ka ce bari in rama da ma kun gane ba ku ce kun gane ba to ko ku gane ko ba ku gane ba dai abinda ya haka yake Allah ka shiryar da mu fanazara ahlu makkata ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga mutanen makka annabi ya shigo garin makka ya ci garin maka da yaƙi allah ya taimake shi a kan mutanen garin sai ga mutanen garin sun taru suna kallon manzan allah an gane ku wahum da ma duka 'yan maka kowa ya tsaya jago-jago suna sauraron an ya ƙatulahun jami'an ya haɗa su gaba ɗaya sa duk a kashe su a lokacin bi sababi ma fa'aluhu sakamakon abin da suka yi wa annabi da sahabbai a sanda suke cikin garin makka suke ga sun fi ƙarfinsu yau ga shi ya shigo kuma shi ne ya fi ƙarfi 'yan makka na kallo annabi ke ba da umarni a yi a cikin garin makka a yi shi zai ce a bari suna kallo kuma a bari yi sun tsaya sun yi jugu-juguwa dukar da kai kowannan sinajiran annabi ya ba da umarni ya ce a tattara su gaba ɗaya a kashe kowannan su abinda yake jira kenan a ba da umarnin a kashe shi allahu akbar to haka annabi ya yi da ma kun gane wa'iza bi naharin rahma sai ga wannan kogi na rahama kogi na jin ƙai wayan bu'ul hanan da kuma maɓuɓɓuga na tausayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ga manzan Allah kogin rahama kogin tausayi maɓuɓɓuga na tausayi ya ta'u hada samtil kati wannan shuru da suka yi wanda zai sa a kashe su shuru mai sa a kashe su sai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam waya ƙuli yana cewa jama'a ku dibi wani abu don Allah yanzu kamar ke ce dalilin kin ga miji saboda ya tare miki ba irin wulakancin da baki uwar gidanki ko kishiyarki duk wani abu na wulakanci dalilin miji ya daure miki gindi babu abin da baki wa kishi kin kenyan kuma jira ake ta ce uffan kuma ita ta laifi duk abin da za a yi mata tana cewa an mata to kuma ta ƙara wani laifin yanzu akwai matan da haka suke ba wallahi tallahi jama'a idan mai gidansu ya ga kishiyar tana ci cutar da ita a gaban shi ba kawai sai maza ya kau da kai sai maza ya nuna wai bai gani ba kuma yana ji tana yi bayan ya kau da kai sai maza ya tashi ya ba wurin da kuma za ta tanka mata yana juyo wato da bala'i da masifa ya kare kan wannan idan ba ta tanka ba ta ga ya juya ya ji ya shige daki, sai ta je ta mai sallama jikinta na rawa tana jin tsoron mai zai biyu baya hawaye ya zubo mata ce mai aka yi kuma munafuka abinda zai fara cewa kina munafuka wannan kuka aina munafunci ta ce to watan kaga kaza kaza kaza take mun to kuma ina ganin ina jin tsoro in zo gaya maka ya ce munafuka shi sake ya rufe ta da bala'i da masifa ma haka za ta tashi ta gum ta ƙara fitowa wannan da ta yi mata abin da aka kai ƙara wurin miji ta rika o oh, an dai wulakanta ta ba ta da zuciya in kina da zuciya ki bar gidan mana mara zuciya haka za ta yi ta miki ina son kowa ya saurara ya ji maganin nan haka za ta shiga ɗaki ta ci kuka ta ci kuka ta ci kuka jama'ar musulmi tana yin kuka ta yi kuka ta yi kuka har idan ta ya rika zafi ya jaja zir a wannan lokaci sai ta shar hawaye ta ce to allah ka gani allah ka gani ni dai zaman nan da nake a gidan nan Allah ka san aure ibada ne kuma ni zaman shi nake yi abin nan da suke min Allah ka sa su gane Allah ka sa su bari abin da suke min Allah na yafe musu <laughs> Uh. uh. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai jama'a to tsaya ku ji wato duk wannan comment din da kuke ciki ciki ba zai ku yafi ba to ina Aisha Aisha salafiya da ake ce miki ina Zainab salafiya ummu wani salafiya ummu wancin je ina wannan ko ƙarya ne dama to ba wannan ba jama'ar musulmi ana nan ana nan ana nan ana nan ana wannan wulakanci shekaru na ƙara ƙaruwa a kan shi mijin naku kina nan dai kina zama haƙuri yaran kina ɗagawa shi kuma yana ƙara tsufa rana guda sai allah ya taimaki 'ya'yanki da aiki kuma babban aiki a ƙanƙanin lokaci arziki ya fara haɗuwa rana guda sai a waye gari hawan jini ya buge mai gidan nan naku ‘ya'yanki kuma Allah ya buɗa sun samu arziki sai ki ce musu yanzu kun ga halin da babanku ya shiga haka za ku bashi maza duk inda za a iya kai shi a duniya sai ya ce to an haɗa miliyan takwas mama za a kai shi jamani za a kai shi kaza za a kai shi kaza an tafi da shi ana can ana neman lafiya ga ta yanzu kudin cefa ne a duniya ba mai bata sai ki kalle ta ki ce to kin ga halin da aka shiga yawanci a zaton ki me kike zaton zan rama da abin da kika rika mu haka manzan Allah fa ya ce wa mutanen makka ku diba ku ji ya ce musu mata a anni fa'ilun bikum a yau me zaton ku game da ni abin da zan muku wace ramuwa kuke ganin zan yi a kan abubuwan da kuka rika min a baya Ƙanu khairan suka ce yadda muka san ka da haƙuri abinda muka rinka maka a baya haƙurin da ka yi wallaya mun san yau abinda muke zaton za ka yi mana shine goma ta arziki alheri za ka yi mana ki kalle ta ki ce to wance kin da ga halin da aka shiga ga kuma Allah ya ma'ya'yana arziki me zaton ki a yau ce wallahi yadda na san ki da haƙuri ba za ki iya bari 'ya'yanki su bambanta tsakani na da kewa ta ce wallahi kuma haka ne suna zuwa suna dawowa babanku ya tafi umara in eh, maza ku nemo mana biza ne da wanci za mu kai mai kuna zuwa daga can kuma ku neman mana biza mu wuce umara tun da ya samu lafiya daga umara kuma a ce aje dubai a dan shakata a kuma dawo najeriya kamun a dawo sun ba da kuɗi irin yadda aka yi muke self content plat duk abin da ke cikin naki kin sa si mata nata ga kuma na babansu zaton da take miki kenan abin da za ki sa to idan ke ba mutuniya arziki ce, a wannan jaraba na arziki da Allah ya mai aiki, wallahi tallahi sai ki ci haba <laughs> kina zaton ai za ki ci ubanki yanzu haba ai ƙarya kiki ba haka za a yi ba haba aikin ka ne ai zaman gidan ne yanzu kuma shi kenan ki gama yin shi kai jama'ar musulmi inda gaske koyi da manzan Allah muke haka ya kamata yadda kuka ji inna to amma bari ku ji annabi ya tambaye su me meye su? menene su game da abin da annabi zai musu na ramuwa qalu khaira suka ce wallahi mu shine goma ta arziki zaka yi mana an gane ku Akun karim suka ce aike dan uwanmu ne na jini mai daraja kai dan uwanmu ne na jini kuma mai daraja ne a cikin mu kai wabnu akhin karim kuma kai dan dan uwanmu ne kai dan abdullahi ne abdullahi kuma a cikin mu mutum ne shi ma mai daraja faqala lahum sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a sai manzon Allah ya kalle su sai ya ce musu izhab to kowa ya je ci gaba da harkarsa a garin antumul ulaka duk kamo ku da aka yi an sake ku kar wanda ya ƙara musu kallon banza ku je duk ku ci gaba da harkokinku da ma kun gane ku allahu akbar kai wa ma yi laƙaha illa ladina sabar wa ma yi laƙaha illa zu azim billahi alaikum ina haɗa ku da allah bi ayi in nu'alliku wa ayyu kalamin na ƙuluhu wane irin abu ne za mu makalkalewa a wurin tunaninmu a wannan lokaci wace irin magana ce za mu buɗe baki mu iya faɗi a irin wannan lokacin amma mai na bi'in rahma a gaban maɓuɓɓugar tausayi da kuma rahama allati tafajjarat wadda ta ɓuɓɓugo min ƙalbil habibi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ku debi irin wannan rahama da ta ɓuɓɓugo daga cikin zuciyar farin masoyinmu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama meral kauna kullahu don ta game halittu gaba ɗaya wannan tausayi na manzan allah ɗaya sami أبي إسحاق قال abdullahi judali ya kolo wannan abu وانا ya ce naji baban abdullahi yana cewa. sa'altu aisha ta an khulqi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na je na tambayi na na aisha game da ɗabi'un manzan Allah sai ta buɗe baki ta ce min ɗabi'un manzan Allah lam yakun fahishan annabi bai zama mai alfasha ba wala mutafahishan annabi bai zama kuma mai yayyada abubuwa na alfasha ba wala sahaban annabi a ɗabi'arsa bai zama mai ɗaga sautinsa ba fil aswaka in ya je kasuwa idan annabi ya shiga kasuwa kana can ba ka jiyo sautinsa yana magana ne tsakanin shi da wanda ya je siyan kaya kawai a wurinsa amma ba daga can kana jiyo sautin annabi a kasuwa ba annabi baya haka ba ɗabi'arsa ba ce kuma nan za mu fahimci shi annabi yana zuwa kasuwa kenan amma in ya je kasuwa to baya yarda ya rika daga sauti yana maganganu a rika jiyo sautin shi daga nesa wannan ɗabi'a ce mara kyau da wasu ke yi a kasuwa ka kaji yana daga sauti an gane ku kun san mashirkan shawa ne har wa musulmi suka yi cewa wai annabi inda gaske ne Allah ya aiko shi ah, to ya za a rika zuwa kasuwa suka ce mali hadar rasul ya kula ta'am wa yamshi fil inda gaske Allah ya aiko shi to me yasa yake cin abinci me yasa Muhammadu ke cin abinci in Allah ne ya aiko shi Allah ya rika kosar da shi mana kawai ba sai an ga yana ci ba to shine Allah ya ce rodi ne shi ko dutse ai shi ba rodi bane bare ka ce ba zai ci abinci ba shi kuma ba dutse bane dole zai buƙaci abinci jama'a kun gane shine Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq babu wani cikin manzanni da na aiko duka annabi Musa annabi Isa kuma wani annabi sai da ya zama kowannen su yana cin abinci ba wanda cikinsu bai zuwa cin kasuwa jama'a kun gane ku. da aka ba laifi bane jama'a zuwa kasuwa akwai addu'ar da in kai la ilaha illallah wadda wula shirika lau zuwa ta kana shiga kasuwa kai wannan addu'ar sai Allah ya baka lada miliyan ɗaya lada miliyan ɗaya abinda za a fara baka kenan mun karanta a ɗariƙu salihin ila rabbil alamin kun ji falalar yin wannan addu'ar Allah ka shiryar da mu to ya ce annabi bai zama mai ɗaga sauti a cikin kasuwa ba wala ya jazi bi sayi'ati sayi'a annabi baya rama mugun abin da aka mai da mugun abu idan kai ma abu annabi na cutarwa to baya ramawa da abin da zai cutar da kai annabi baya saka mugun abin da aka mai da mugun abu walakin ya afu duk abin da kai wa annabi na cutarwa duk wani mugun abu da kai wa annabi shi yanda yake nana aisha ta ce yafu wallahi ya fi wa yake fi wa yake wancan da ya shaƙe annabi a ƙarshe annabi ya ce a to ɗiba da ya ɗiba ya ɗiba ya ce to sai in rama ya ce a aimu an ce mana in an ma abu ba karamawa ai an ce mana in an ma abu na cutarwa ba karamawa da ya kalla annabi sai ce ko kana ramawa sai annabi ya ce a ban ramawa ya ce to to kai dan bai ramawa ne ka zo kai mai kun gane komai fana da iyaka idan kaga ka cutar da wani yau ka cutar da shi gobe kin cutar da ita jibi gata wallahi akwai ranar da akwai iyaka ko dai ta mutu ta ban muki duniyar sai kuma ki koma kan wata ki ci gaba da cutar da ita ko ke Allah ya kashe ki ki batta a duniyar cutar wadda ta kare daga ranar dole ne kawai wannan da haka ake son musulmi da ke ta haɗuwa da cutarwar wani ya daure ya cije ya ci gaba da yin haƙuri an na sabara suka ce mislusmihi murrun muzakatu lakin awaqibahu ahla min al-asl kai ka taɓa ganin wani abu irin haƙuri ma ibada wace ibada ce ta kai ibada haƙuri wadda ubangiji ita ce kadai ibadar da ake mai da ba wanda zai ce maka ga ladanta ba wanda zai ce maka ga ladan haƙuri ibada na haƙuri ƙur'ani dai Allah ce waye ma yi wa fassabiruna ajrahum bi bai hisab masu haƙuri lada za a yi ta zuba musu ba iyaka duk ko wata ibada za ka ji an ce ga iya ladan da ake bayarwa shi yasa kaga ai azumi ibada ce wadda ta kunshi haƙuri annabi ya ce allah ya ce duk wani aiki na ɗan adam to wannan nashi kuma akwai abin da na ce in yayi a biya shi ya ce illa sau sai azumi da ma kun gane fa'innahu le shi azumi na wani wa ana ajizibi ni zan biya ladan azumi da kaina ba wani mala'ika zan wakilta ya ba da ladan ba ni da kaina zan ta zuba ladan nawa Allah ya ce ba iyaka da kiyama idan aka zo aka baka ladan salloli da azumi da hajji da komai duk abin da ka je kai na lada aka baka to idan an zo kan haƙuri ubangiji zai ce ai ta zubawa ne guda nawa zai ce ai ba lissafi ba mai iya ce maka ga iya lissafin ladan haƙuri da Allah kowa ya rika haƙuri da wannan rayuwar jama'a kun gani kuma in ka ga wani ya matsa wurin cutar da kai to cutarwa da wani zai matsa wurin yima girma ne yake sa kake yi a wurin Allah kuma sai ya sa ka samu girma a idan bayan Allah na gari na taɓa gaya muku wannan ya sa bahaushe ke cewa ai babba juji ne da ma yanzu idan aka yi farfesun kaji da ko kayan ciki ko kifi ƙanshi na tashi kawai sai a cika kwano ci bari kallo a ɗauka a je a kai mabola sai a kai juji amma idan ya kwana uku hudu biyar a rufe ana tsananin zafi ana budewa sai aka ji wani irin gunnusur haka gaba ɗaya ɗaki ya ɗime da wari da tsami da tsutsotsi a cikin wannan kular ko wannan tangaran ɗin ko cibar kallo tsakani da Allah a lokacin sai a ɗauka a kawo mai gida ina za a yi da shi bola so da haka idan dai kai babban to ka yadda kai juji kai bola ce duk shirme duk wata ƙazanta duk wani sharri duk wani ƙage to babba wa don wanda ba babba ba ne in an mai za a ga tunema dama ba wani tsiya ba ne shi da haka ba za a tsaya ana ɓata lokaci wurin masa ba ina gaya muku duk wacce ke haɗuwa da cutarwa wallahi tallahi sinadarin allah ya ɗaga darajar ta ne kai ba ka taɓa samun girma ba in ba ka haɗu da masu cutarwa ba taki taki da ake zuba ma girmanka ya ci gaba da girmanya wallahi tallahi shine cutarwa yan uwanka da kuma waɗanda ba yan uwanka bane amma ka zauna lafiya baiwa bayan ubangiji na nufin girmama ka a baiwa jama'a kun gani to amma girman a hankali a hankali ne zai rika samuwa gare ka a hankali a hankali zai rika samuwa har sai an kai lokacin da mai cutar da kai idan Allah ya kai ka wani matsayi na girma, wallah yana ji yana gani ya san kafi karfin yanzu ka cutar da shi ya fi karfin ka cutar da shi amma yanzu yana iya yana iya amma yana ta yi za ka ga Allah na ƙara ɗaga ka idan da yana iya cutar da kai ɗari to zai ga yanzu ka ɗan ƙara wani girma a idan duniya to sai ya rage cutarwar ta koma saba'in sai Allah ya ƙara ɗaga ka sai ya dawo hamsin sai ya dawo talatin sai ya dawo goma sai ya dawo biyar ya dawo uku Rannan sai dai ya cutar da kai su ɗaya za a waye gari yana son cutar da kai wala ba zai yi ba jama'ar musulmi ana nan ana nan rayuwar shi ba za ta gudanar masa a yanda yake so ba dole sai ya ci arzikinka dole sai ya dawo karkashinka amma in ka hakuri ne haka za ta yi jama'a kun gani idan ka ƙi haƙuri kana ji kana gani to sai dai ku ta rigima sai allah ya bakka da shi kuma ya fi kawa ya fi ka dabara ya fi ka magoya baya shi kenan sai ya turmushe ka amma an kai haƙuri allah sai ya ɗaga ka da haka duk wadda ke da kishiya ko miji yana cutar da ita dan allah ta yi haƙuri dan zatin Allah duk wacce da ke da kishiya ko miji ko take da wasu makota an gane ko gida kuke na haya wata ta matsa miki ba dangin iya ba na baba ba dangin nono ba ce ba ta walki ba a'a haka kawai ta ƙi jininki kuma zama ne a gidan haya ya haɗa ku ko kuma wata makociya ga gida ga gida Allah ya haɗa ki da jaraba Allah ya haɗa ki da ƙaya ki yi haƙuri Allah zai ɗaukaka ki daga gidan haya in Allah ya so in dai kin daure mai yin haƙuri sai ki ji Allah ya buɗa wani ɗan uwanki daga wani wuri Allah ya buɗa mai arziki kawai sai ci ya sai miki gida ki cewa mijinki to ga rufin asiri daga Allah tashi mu koma namu jama'a kun gane ku Allah ka shiryar da mu ma da ka ce za ka yi ta ramawa to sai ka yi ta ƙara tara makanka makiya kuma duk wani annabi da kaji ai haƙuri ya ta yi da cutarwar mutane ba ka taɓa ganin wanda ya ɗaukaka ba to sai ya haɗu da waɗanda ba su da aiki sai cutar da shi da ma kun gane ko allah ka shiryar da mu to shi ne take cewa manzan allah baya saka sa ka mugun abin da aka yi mai da mugun abu idan mutum ya abin da ya cutar da annabi bai ramawa ta hanyar cutar da wanda ya cutar da shi walakin ya yafi wa yasfa annabi yana yafa abin da aka yi masa na cutarwa kuma yana kau da kai abin ya wuce wannan hadisi na imamu ahmad ne asalin hadisin ma yana cikin bukhari da muslim fa ya laitana Na ta'allamu minan nabi sallallahu alaihi wasallam khulqa saf kai can da ma za mu dage mu koyi ɗabi'un kau da kai in an cutar da mu daga wurin manzan annabi muhammad wal'af da ma za mu yi ƙoƙarin watan ɗabi'antuwa da ɗabi'ar yafiya inda makadara a lokacin da in an cutar da mu muna da iko muna da dama marama amma sai mu yafi sai mu kauda kai sai mu yi hakuri muna da ikon da za mu rama mun samu damar da za mu rama amma sai mu yafi mu kauda kai kai to ina ma da a karatun nan duk wanda ya jiyo ni zai dau ɗabi'an nan da da ɗabi'un musulmi sun zama abin sha'awa wurin waɗanda ba musulmi ba jama'ar musulmi kun gane ku. Allah ka shiryar da mu to ana nuna mun lokaci yayi za mu tsaya nan insha Allah ina mai cewa wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum